Kirarin da aka yi ta ji daga bakin matan da suka yi zaman darshan ajiya lahadi kenan a harabar asibitin ya mai, a washe garin bayyanar matakin dakatar da wata ƙwararriyar likitar kansa Dr. Dille Ismuha biyo bayan wani saɓanin da ya shiga tsakaninta da hukumomin kiwon lafiya. Matan waɗanda yawansu ya doshi ɗari galibinsu waɗanda ke fama da cutar daji na cewa korar wannan ƙwararriyar likita daga aiki tamkar mayar da hannun agogo baya ne a yakin da hukumomin Nijar suka kaddamar da cutar kansa. Bai yi ba, ban yarda ba, wallahi ban yarda ba, muna goyon bayan ta sai gobe. Je inda sai de ces da depuis des années et je suis avec Dile jusqu'à demain. Dr. Dille Ismuha na daga cikin likitoci biyu kacal da ke kula da masu fama da cutar kansa a wannan ƙasa. A shekarun baya ta yi watsi da ta yin wata asibitin ƙwararru da ke ƙasar Senegal, in ji mahaifiyarta. wace ita ma ta halarci wannan gangami. Madam Fatuma Alu Masallaci. Dakar an da ta Dakar ta zamna aladikal farfa a Dakar albasar Virson Niger. Ita ta yi don ta gyara ta. An kama an karya ta. Kenan gobe dubu za a yi ma in ba a tashi tsaye ba. Allah ya maɗiya ta tsari. Amin. Kuma Allah ya maɗiya ta albarka. Amin. da yake bayani a kan wannan badakala a jajibirin gangamin matan daraktan babbar asibitin ya mai gagara la ya bayyana cewa ba a saba ka'ida ba wajen korar wannan mata daga aiki domin tsarin aikin babbar asibitin ta mai ya baiwa daraktan hurumin ya ɗauki ma'aikata kuma yana da 'yancin korarsu idan ta yi dalili in ji shi. A watan jiya Dr. Dille Ismuha wace ke shugabantar wata kungiyar yaƙi da cutar kansa ta gwada manema labarai wasu takardun da ke nunin yadda jami'ai ke cire miliyan goma sha shida na sefa daga aljihun gwamnati a kan kowace mace guda da aka fitar zuwa waje neman maganin cutar daji duk kuwa da cewa miliyan hudu kacal za su iya yin wannan aiki in ji ta da ake ganin sa a matsayin dalilin dakatar da ita daga aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.